To masu kallon mu gani kuma da wani dan wani faɗa muku tun farko dama 'yan uwana a wajen nan suna nan da dama to mun ta hira da jarumai jarumai jarumai kusan ni kuma an na gama waƙi daɗi nake ji saboda ni a to ai anan na fi ƙarfi ko ya ka ce <laughs> to eh, a to dole ne ai amma dai wato ba sai na gabatar da bawan Allah nan ba amma dai waka a bakin mai ita ya fi daɗi musamman ma amma ma mawaƙi ne ko ya ka ce to so sai ka gabatar da kanka To da farko dai assalamu alaikum suna na Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorai. Bala Hamisu eh, ka shigo Ama Awards ka zo ne don ka bada gudunmuwa ne ko wato ka shiga wani rukuni na Ama Awards ya abin yake. Eh gaskiya ina ɗaya daga cikin wayanda suke neman nasara a cikin ah, wannan award kaga dan iya cewa ba zuwa ne kaɗai ba da gudunmawa ba ni ma na ɗan zo da guntun ƙwarin gwiwa ta. sanda aka fara shiga rukuni rukunin ama awards ne to yanzu kuma ta zama wama awards west african awards to menene ra'ayinka game da wannan ci gaban da ama awards ta samu ai wannan ci gaba ne babba wanda zan iya cewa Ehm, a cikin wannan shekarar yana daga abin da ya kamata a ce an jera a cikin ci gaban da yake arewacin najeriya ehm, a ce yau muna da wani award da ake yi a arewacin najeriya wanda ya hada da ba iya najeriya din ba ya hada da kasashe daban-daban ehm, abun an faɗaɗa shi da dama mu kanmu abu ne wanda za mu ji daɗi wannan irin shine a din da idan kai nasara a cikinsa za ka zo ka bugi kirji ka ce ka nasara a award babba saboda irin mutanen da za ka yi gwagwarmaya da su a ciki to gaskiya na ji daɗi sosai na ji daɗi sosai ka san shekara mai zuwa ba zai iya yiwa fa ne jar za a tafi to ban sani ba eh, common to topel <laughs> ah. to to maza maza maza ka je ka koyi faransanci ni da nijar ai amana ce sun sani <laughs> to mun gode